you ranke daɗe. Zo nan. Matso nan. ban waya baki daman ki zo ki tashe ni na tsaka da bacci na tambayan ki nake kin zuwa mu ido kamar mujiya Allah ya wuce zuciyarki Hajiya ce ta ce in tashe ki saboda lokacin makaranta ya kake makara. Fita ki bani guri kafin ƙara miki wani marin da shegen kanki kamar kwakwa. ina afnan din Ajiya ta koren ta ce tana bacci ka ƙara tashin ta mi hali baya fasa halin halinsa shikenan Ajiya dan Allah ki rarrashe ta saboda na garanta ya ɓaci ai ba ki ce da laifi ba ni ce ni da na tura ki ba matsala rahama je ki abinki. baki ji gargaɗin da namiji ba sake dawa kika yi ko afnan wai ke yaushe zaki yi hankali ne afnan ya kamata ki daina wannan ɗabi'a ba na so ba fa afnan ba na so ba fa to ni menene yi? kullum a cikin ganin laifi na kike yi wai ke idan kika kama abu ba kya jin bari afnan eh To menene kuma nai? Kullum ne a cikin ganin laifi na kike. Afnan, ke ce kin cika abin haushi. Abu kalilan sai ki kama mita ki kisakewa. Sai ki tashi ki shirya ga breakfast din ki can ki je ki in ba kina so ki makara a makaranta ba ne. So falsafar wanne ma zai dau asara ba. Nisa na kiwo yasa kewa iya fahimta ta. wanda shi ake kora da tsiya da maketa Hello Khadija Ok ke ni ma yanzu nan zan yi wanka wanka kawai zan yi na fito ko breakfast ma ba zan yi ba sai na zo makaranta ok to shikenan gani nan zuwa a kin ai ta kan farfesun zaki fara dan da fushinsa na tashi my lovely dot. Sorry my happiness. Karki damu. Ki manta da batun hajiya tun daga Alhaji. Sako mi breakfast. Na bacci na aka tashe ni. Ni ce dai na sa ta tashe ki. Yanzu da kika gaya mishi sai sa bulala ya zane ni. Ni wallahi dadi me yasa umma take min fada? To an taba tafiya school by breakfast ba? A dadi kawai na suna jira na je school na breakfast din. To ai akwai cafeteria. in kun je school din ke daga bayan ki duk sai ku yi breakfast din baron ba ki sai ki thank you my lovely dad my happiness ki da ma'aidin nema na naki ne my lovely my happiness mom bye bye yanzu saboda Allah alhaji abinda kake ya yi kyau kenan? A'a, karki mata baki. Akwai wani abu wanda take wanda ya sauka daga layi? Me abin lalacewa a ciki? Saboda na bata 20 sauran? Yar guda ɗaya tilo da Allah ya ban, in ban mata bawa kike so in wa. Wannan yarinyar da da ba yarki bace sai in ce ko kishi kiki. akwai zance always. ko zuciyarki tana raya miki musanya aka kai miki asibiti yarinya guda ɗayan ba mu ba ta kula ba me kike so mu mata din neman da nake ba nata bane 20000 common da za a yi sallama an ba da ita shine dan na ba yarinya har ki saki a kyashi da Allah ka ki saki haka bana so bana so zuba mana abin da na saki yanzu alhaji wannan shine tarbiyyar da ka ba yarinyar nan shine kuma kake bata kwarai kuwa in dai da in bata 20000 ne saboda hidimar makaranta yanzu na fara bata shikenan sai ka ci gaba da tashi zaki ki tafi ki saboda na gaya miki gaskiya to wannan na san ta inda zan bullo mata munira akwai kauna da ba za a tuna. shi so makaho ne kuma ba shi ba kunne bai gane mai zane balle ya kanka ne so fassarar binne waye za ya tattone so falsafar wanne ma zai dau asara ba nisa na kiwo sa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora yanzu in na kina gani na kirki za ki kinni ko za ki ture ni ba Allah gyara min na wuce an kya gaba ki wuce dala ku ce min ba ki ba ka ta na san ni wace ce zan ce ka gyara wuce ba za ka gyara ba ina ba ki wace ce na yi irin ki na ba yi irin ki idiot boy get out maza mun ya hakuri ya ni yake ni ma albarka kuwa ya hakuri ya hakuri wuce ba ka matsa ba wuce Thank you. amare ka uwar me ka yi shikenan Allah baka kuri ah, Allah baka kuri Allah baka kuri a ah, je ku duniya ce je ka ga mana wani duniya kai Allah baka kuri za wani abu ne ah, a abin da zan yi Allah baka kuri Allah ki hanya Allah ki hanya ba za ku yi albarka ba salamu alaikum salamu alaikum Munir akwai zance da ba za a furta ba. Ke ne ki bari kawai ga zafin rana. gaskiya kan bari Allah ni ban taba ganin lectures din da ya ban wahala irin na yau ba wallahi kya ku nemi magani ki sha tun kafin abu ya zo ya zama serious Salamu alaikum. Kaji. Aurasa. Ya ake ciki? Ah, Excellency. Thank you. Ka da minti ɗaya. I want to see you personal. A a warwasa ya aka yi ne. Hai, amma ban ji daɗin wannan kallon na tebur ba. Rabu da ita kasan ita haka take. Sai haƙuri. In Assalamu alaiki ya ma'abociyar kyau da iya kwarjini. Tun da nake ban taɓa ganin mace mai kyau irin ki a cikin makarantar nan ba kuma bana tunanin zan gani. Ko? Haka ne mana. Kin bani dama in zauna? aikin banza aikin wofi Washi har yanzu bai kawo ɗaya motan ba? Ya ce zai je shawo mai ne ran shi da dai. Wannan irin sha mai ne kusan awa biyu. Ina son ki kyakkyawa kuma ba zan nuna gajiya ta ba har sai na same ki. insha Allah kin kai matsayin da ya dace ki ja ajin ki fiye da haka ke fitila ce mai haske kuma sannan tamkar gwal kiki kuma kowa zai so ya zo inda ki sai dai ba kowa ne ya dace da ke ba ni ne na dace da ke sai yau na samu dalilin zuwa na makarantar nan dalilin haɗuwata da ke ne kuma na san tabbas haɗuwata da ke alkhairi ne ko da yaushe zan zamo tamkar bako a gare ki mai zuwar miki da tsaraba iri-iri abokina mai eh, a ganka anan aka ba komai kai kawai nake jira to um, na kama kana kallon can anya ko ba me yake faruwa ne na tsaya ne kawai ina jiran zuwanka wallahi muna can muna ta buga da mutanen ka san dai aka haɗu ka san aka fara magana kwallon kafa sai aka kamar inda ka san ba za a rabu ba shi yasa ma ga ban zo gurin ba saboda babu abin da na tsana illa hira balin ana yi ma ciwon kai take samu shi yasa na jira ka anan kawai ka zo mu tafi to to abokina kamar naga akwai abin da yake damun ka ko babu komai abokina inda akwai ai zan faɗa maka sai to shikenan zan mu je sai mu ci abinci ko ba da wani nisa na kiwo yasa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da tsiyar da makita Hello? Khadija? Oke, ni na wuce gida ma. Kamar wallahi wani sha-sha-sha ne yake so ya ɓata min rai. Oke to ku zo gidan ku same ni ma. Oke to ba matsala ina jiran ku insha Allah. Oke kawata ba komai thanks na gode. Da ba za a furta ba. Yana zuciyar kauna da ba ta san halicci ba. Kai sauri ka kai ni gida. Na gaji. ido ya nuna baki ba za ya koyi ba in jin mutunci ne rai ba za ya gane ba munir akwai kauna da ba za a tuna ba shi so makaho ta yaro kyau take ba ta garko amma zai san wace ce bai gane mai zane balle ya kankane masu sahar binne waye za ya so falsafar wanne ba zai dau asara tana sannun ku da zuwa yawa barka da huta ina yi. yin lafiya lafiya lafiya kalau ya makaranta alhamdulillah makaranta mun kusa fara exam ga waje ku zauna mu fa na ga banganta a falo tana ina tana ciki tun da ta dawo makaranta tana ciki a kwance san yar gata ce ya kamata ta huta yawwa to sai kun fito yawwa ana nan ana hutawa hmm. To me fi raina? Kina hutawa kina jin daɗi. To me fi raina? Ina son haka. Um, wai me yasa kika taho da wuri? Kawai saboda wani sai ki kama hanya ki taho? Ke ma kin sani na tsani kallo da tsiwa. Ai dai, amma abin da nake so ki fahimta shine kin fa kai, kin isa, kin cancanta. Kowa so yake yi ki kalle shi, musamman ma ki masa murmushi. To idan sun kalle ki ai ba laifi bane ni ba na ganin laifin su wallahi saboda kin isa taɓi jan ai kwa duk wanda yake wannan tunanin wallahi dauko da laba ga mu a a saboda me taɓi jan saboda zuciyata daban take da kowane irin zuciya ba kowane irin rauranin kalamai zai rinjaye ni ba ni na sani kamar yadda kike ta musamman zuciyarki ma ta musamman ce to kin ga me samunta dole sai na musamman Na gode ƙawata, ke kaɗai ce kika gane ainihin Afnan. Afnan kullum tana cikin nan, dole na san wace ce ita. To ya kamata dai gobe mu shiga school tare ko? Gaskiya ya kamata, an ɗan kwana biyu. Eh, da Allah ya ma maganar material ɗin ni na manta tun ranar da muka yi maganar ba mu sake yawa. Ni na tunanin mata manta ne ai. Hmm. zan duba. yiwuwan hakan <laughs> gaskiya kina jin daɗi kamata ok busy ba aboki na ajiye na daɗin baccin nan wallahi saboda tun da na kwanta shiru kawai kai to bayan ma ka je ka hirar bal a ah, to za a ka san mu dole sai mu ringa hira balle saboda inda baka hira balle ba abin daɗi zai ma baccin ka za ka yi successful wallahi mun riga mun saba saboda ka san me eh. abin da ya sa mutumin ya zo ajiya gaba ɗaya da mu mun dade ba da basani eh. ai ya dawo ka san ya dawo daga yayi tafiya ya eh, dawo shi yasa muka ta yi munira akwai kauna da ba a fahimta ba ido ya nuna baki zai dau asara ba nisa na kiwo yasa kewa iya fahimta ta wanda shi ake kora da tsiya da mai abokina abokina wannan irin tande kake haka mai zurfi haka abokina wannan ita ce yarinyar da nake baka labari wannan eh ta to kar ka soma me yasa to ai duk abin da kake so ka sani da kuma abin da kake faɗa min kuskure ne wani irin kuskure fa saboda ba tsaran ka bace saboda wannan yarinyar da kake gani ba ta da mutunci kuma duk garin nan ba wanda ya ka banta kuɗi dan banta kuɗi ne ji kamar karuna in ya daure ka sai igiya ta yi saura wallahi domin ya tsin talaka kawo kuma daga cikin talakawan domin mu kana ganin abin da zamu ci ma wani lokacin wahala yake mana ba zan iya ba aiko ya zama dole ka iya saboda me saboda ba tsarin ka bace saboda wannan yarinya shakubabbiya ce kuma yar gata ce ita kadai abin ta yayi ba saboda haka idan kana son kanka da arziki kuma ba ka so a kure mu daga makarantar nan ba ta shekarun da muka yi na baya a banza to ka kyale yarinyar nan ido ya nuna baki ba za ya ɓoye ba in cin mutunci ne rai ba za ya gane ba shi maka makaho kuma ba shi ba kume bai gane mai zane balle ya su fassarar binne waye za ya tattone. Ha'a, haba malam lafiya ka zo ka tsaya akan mu haka? Allah in ba za ku damu ba ina son in yi magana da ƙau.